kai dai kana da matsala ɗan nana duk dai wai take taken ka ba za ka zo aiki da wuri ba ba za ka gane ba ne ba za ka ga irin kokarin da nake yi a kullum ba a kullum kusan da kafa nake zuwa kuma ka san an gwamma da nisa wannan ba zai zama hujja ba gaskiya ba zai yiwu ba saboda motocin da suke taruwa a wurin parking na unguwanmu su nake wankewa kuma a nan nake samun kuɗin cefa ne wannan ba zai zama maka uzuri ba ɗan nana saboda nan ɗin ma biyan ka aiki ba za ka gane ba yanzu bari in je in ci gaba da aiki na kada ƙara wani shi akwai mutum ɗaki hajiya hajiya za mu yi gyaran ɗaki lafiya wallahi akwai matsala me ya gawa kuma wace irin gawa ƙwarai kuwa ko dai irin yaran nan ne da suka sha suka mu wallahi gawa na gani baka da bukatar neman ilimi gawa na gani kwance a cikin ɗakin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna kaga ni jiya aka kashe ta ko kuma ta mutu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bari in kirawo manaja hello manaja lafiya manaja akwai matsala a hotel din nan room 009 008 yes sir eh wallahi gawa ce muka gani ta wata yarinya wallahi to shi kenan to sai ka zo to sai ka zo tsami ina da tun da nake a rayuwata ban taɓa ganin gawa ba sai yau to ni wani al'amari yana daure mun kai wannan baya daga cikin tsarin amatin layi a ce haka kawai ta tafi wani waje ta je ta saki jikinta ta wai ta kwanta ba ta sanar da gida ba ni fa ina tunanin yarinya nan ko na abu ne ya same ta malam ka daina faɗa wannan magana yanzu dai can ɗin inda nan ake tunanin za a same ta to kuma ya za a ringa tunanin wani abu daban a dai bari a gani ko irin wannan ke lissafin da nake yi ba shi kike yi ba ko ba haka ba amatulai da yake gani yarinya ce ni tsatsiya ke kin fi kowa sanin wannan kuma ya kamata ne a ce in har za ta je ta kwana a wani waje to za ta fi goya ko ba ta nemi izini ba za ta fi goya ta sanar ta shanta ta kuma yi kwanciyar ta ba wani abin da zai faru amma duk ba ko daya dole akwai wata magana malam kar ka tayar min da hankali mana yaya zaka dinga irin wannan furucin gaskiya ni da ka dagan hankali gwara ka fita kofar gida ka ni in ji da abin da yake damuna gaskiya to ni ba wani abu nake nufi ba ba ko wani abu nake nufin ya same ta ba kamar da kika ba ke nufin ko me same ta ni ba wani abu ne a raina ko ba haka ba ina dai magana dai irin asalin abin da ya kamata a ce mata Lai ta yi ne wanda shine zai sa hankali makwance na kowa ma kwance Koma dai menene dai mu bari sabi ya zo in ba bai samu ta ba to zai zo mana da labarin inda take sai a saurari zuwan shi Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ya ake ciki? Sun ce bata je ba. Kamar yaya bata je ba? Bayan kuma daga nan gida ni ta gaya min can za ta je. Wallahi sun ce bata je ba rabansu da ita an jima. An jima rabansu da ita. Kaga irin ta ko malam? Allah ce idan ba za ka faɗa alkhairi ba kai shiru yanzu ka ga maganar da ka faɗa ta tabbata ka ce ba za a same ta ba kuma gashi ba a same ta ba wato abin da na fahimta inda duk amatu layi take inda duk take na tabbata ita kanta ranta baya son a inda take din koma ina ne a ba wa makiyar yin tana cikin wani hatsari na musamman ni ma tunanin da nake ta yi kenan zuciyata tana sa mu ko wasu ne suka sace ta sabiu mene abin abin da ya kamata mu ne Baba kamata ya mu kai cigi a gidan rediyo. Wataƙila hakan zai sa a same ta da gaggawa. Zuwa gidan rediyo ba zai warkar mana ba. Amata Lai ba karamar yarinya ba ce, ko ba mai taɓin hankali ba ce. Haka muka ji gidan rediyo muka kai sanarwa ma za a ta surutu ne a ta hayaniya kawai. In ma da inda za mu kai cigiya bai wuce mu je gidan mai unguwa mu sanar da shi abin da yake faruwa ba. Sannan mu ce ofishin 'yan sanda su ma mu gaya musu. Sai dai ko wannan. Haka ne. kuma wannan abu da tashin hankali yake a ce police station za mu je mu ce wai ba mu ga ahmad Allah ba a zama za mu kuma nan mu ta surutu a cikin gida a ya kamata mu je shine daidai ba wani abu da ya kamace mun banda wannan mu je mu je mu je mu je ka gani mu je Allah sarki baiwar Allah Amatullah kenan Amatullah mai sunan kiyamore Amatullah kenan Amatullah baiwar Allah Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Ko ba wanda ya taba ta dai a cikin ba wanda ya taba ta inda ka ganta nan haka muka ganta waye kama ɗakin ban sani musa ne ba na kan duci lokacin musa ne ina musa yake wallahi tun safe ina buga wayarsa ba ta shiga ka san yadda za a yi a same shi sauri ya zo saboda 'yan sanda za su buƙaci magana da shi ka sani ko a je su a nemo shi ko za a je ba kai ne za ka je ba saboda kai ma za su buƙaci magana da kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kina kana damuwa tun da ba kai ka kashe ta ba Ya ba zan damu ba. Kwata-kwata bana buƙatar mu'amala da 'yan sanda ne. Ya za ka yi tutun da ta riga ta faru. Ran je in saka sani. Sai kira mai sauri sauri da Allah. hello inspector alhamdulillah wallahi akwai matsala serious matsala anan hotel ɗinmu eh wallahi inspector eh a nan hotel din room 008 mun samu gawa ne eh wallahi alright thanks you should make it snappy da Allah alright alright so Allah kawo ku lafiya alright thank you Muma ne manta muke don rabon mu da ita tun jiya da ta ce za ta je gidan ƙawarta har yanzu ba a sake jin labarin ta ba. Na kuwa ta shiga. Ba kaɗai ne. Mai daidai da halin amsan na Ba ta aikata. Ina abin da na ji daga gare ki har ya saurata. mu ma tsoron da kika ambata a cikinsa muka kwana. Yanzu haka da mahaifinta da yayanta duk sun bazama neman inda za a kamo bakin zara Lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya sa ba dai wani abu ne sai ta. Amin ya Allah, amin. Dan Allah kuma sai ku taimaka mana da irin hanyar da kusan za ku iya taimaka mana ko za a dace. Allah, Amatullah mai kamala, Amatullah amana ta Allah. yarinya na ita ta kama ɗakin ita da kanta wanda ya kama ɗakin na duba rajista namiji ne sunansa jabir hassan ɗanbata za ka yi mana kwatancen yanayin shi yadda yake ban gan shi ba sai dai wanda ya aikin na tura a kira shi kai sunanka ɗan nana kake ko ɗan nana? eh labe ina jakarta jakarwa jakarwa zan tafi kan ba gama ba wallahi ban sani ba ban ga jakarta ba kai ne kuma mutum na farko da ka so mu zuwa kan gawar eh labe ka tabbata kuma baka ga jakarta ba saboda ka san dai mata ba sa fita haka single ban gani ba ina ina ganin gawar na fita a wajen jini kira abokin aiki na Jazuli waye Jazuli gashi ne wanda shi ne kan il kai a lokacin da ka fita bayan ka gawar akwai wani wanda kuka haɗu da shi ban haɗu da kowa ba labe ba ka haɗu da kowa ba ka tuna dai da kyau wallahi hannu je na kira shi muka dawo nan wurin ba haɗu da kowa ba wayar nan ba caji a nemo mana cajin wannan wayar ok jizuli Allah samu mun caji a rusafi wato kowaye wannan kisan shege ne he is very smart ya iya kisa saboda kaga gashi nan dai ya kashe ta ta mutu kuma ba yi amfani da wuka ba ko bindiga ko sanda ko wani abu makamancin haka ya dai kashe ta dai gashi nan kuma yana da dabara sosai yalla ni a yadda nake gani ina dabara a da kisa da bindiga da wuka duk gawa ce ga ta nan ba dai ba ne yanzu da allah zai sa a kama shi a kai shi kotu idan alkali ya tambaye shi zai ce bai kashe ta ba tana iya wa al'alla kokuwa suke yi ko kuma ture ta yi ta bugu ko ta daki wani abu ta mutu ba da niyya ya kashe ta ba kenan so kaga zai iya samun sassauci a cikin shari'a fiye da duk yadda kake tunani ina faɗin haka ne idan wai an kama shi kenan